وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ba mu aiko da wasu manzanni gabaninka ba ya kai wannan manzo face maza ne kuma cikin mutane ba mala'iku ba muna masa wahayi kamar yadda muke maka wahayi mutanen birni ba mutanen ƙauye ba sai mutanen su suka ƙaryata su sai muka hallaka su yanzu waɗannan masu ƙaryata ka ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su yi tunani kan yadda ƙarshen masu ƙaryata manzanni gabanan su ya kasance ba su ɗau izina daga gare su abin da ke gidan lahira na jin daɗi ya fi wanda yake duniya alheri ga waɗanda suka ji tsoron Allah shin ba za ku gane cewa hakan shi ne alheri ba sai ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa wanda mafi girmansa shi ne imani da nesantar haninsa wanda mafi girmansa shi ne sakawa Allah abokin tarayya wato shirka.